فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل alaikum wa rahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكان يبو da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci ban yi tsammanin zan samu daman gabatar da darasi yau ba tunda ɗazu na shigo gari sai na ga dai tun da akwai ɗan wani takaitaccen lokaci zan zo mu gabatar da koda muhadara ne insha Allah ina so in uwa na ja hankalinmu akan tsoron Allah tsoron Allah shine mafita tsoron Allah shine mafita mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da mutum zai gina na rayuwa idan ba ya gina shi akan tsoron Allah ba ne baya cin nasara duk abin da mutum zai gina na rayuwa idan mutum ba ya gina shi akan tsoron Allah ba ne baya cin nasara duk abin da aka rasa tsoron Allah a ciki abin baya albarka bayi sukan yi wahala ne matuƙar wahala lokacin da suka cire tsoron Allah a cikin al'amuransu idan ka ga aikin ofis ya rikice ya lalace tsoron Allah aka cire a ciki idan ka ga harkar kasuwanci ya rikice tsoron Allah aka rasa idan sana'a ce harkoki ya lalace rashin gaskiya ya shiga ciki tsoron Allah ne idan zamantakewan auratayya yi, domin idan da tsoron Allah abin ko baka san shi ba to Allah ya ma umarni ka ji tsoron Allah ka nemi yaya ake yin abin idan aka rasa tsoron Allah a cikin al'amurra jama'a wahala ake yi wahala matuka mafi munin wahala shine wahalar da za a yi bayan an mutu duk abin da mutum ya gina bai gina shi akan tsoron allah ba duk abin da mutum ya gina bai gina shi akan tsoron allah ba to abin baya albarka mu ji tsoron allah mu ji tsoron allah allah a cikin alkur'ani yake cewa يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi Allah ya ce ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ƙure manejinku a wajen jin tsoron Allah wala ta tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce kar ku suke ku mutu kuna musulmai wadda suka sallama wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha hakka tuqatihi ku kure manijinku wajen jin tsoron Allah daidai yake da ma'anar ittaqullaha mastata'tum shinkidi yace ma'anansa ku ji tsoron Allah iya karfin ku wannan umarni ne na Allah a cikin suratul bakara Allah ya ce alhajju ashkurun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 maɗaukakin sarki ya ce alhajju ashhurun ma'adumat Allah ya ce aikin hajji ana ƙudurtar niyyansa ne a cikin waɗansu watanni sanannu shawwal zulqa'ida da zulhijja alhajju ashhurun ma'alumat Allah ya ce niyyan aikin hajji ana ƙudurce shi ne ana ɗaura niyya ne a cikin waɗansu watanni sanannu faman farada fihin hajja Allah ya ce duk wanda ya ɗauki niyan aikin hajji a cikin waɗannan watanni faman farada fihin hajja faman nawa wa azlama nafsahu fihin hajja wadda ya ƙudurci niyan aikin hajji a cikin waɗannan watanni fala rafatha Allah ya ce ba saduwa da matarsa bayan yayi niyyar aikin gaji. fala rafata ba batsa fala rafata ba duk wani abun da ke alaka da saduwa wala fusuka ba duk wani fasikanci sabon Allah wala jidala fil hajji Allah ya ce kuma ba ja in ja wadda babu gaira babu dalili a lokacin aikin hajji wa ma taf'alu min kairin ya Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya ce Allah ya san da shi wa tazawwadu Allah ya ce kuma ku rike guzuri wa tazawwadu Allah ya ce mahajjanta a rike gukin haji ya je yana roƙo sai ce fa inna khairaz zadi taqwa Allah ya ce amma mafi alkhairin guzurin da za ku rike Allah yace duk ka san sunansa guziri a rayuwar mansa gida duk abinda sunansa guziri karatun boko da kake guziri ne neman aiki guziri ne koyon sana'a guziri ne duk abinda za ka rike a matsayin guziri mafi alkairin guziri da za ka tanada tsoron allah duk abinda da za ka rike a rayuwa kimar abin bai kai tsoron allah ba wata zawadu Allah ya ce ku yi kuziri fa inna khairar zadi takawa mafi alkhairin guziri Allah ya ce tsoron Allah ku ji sai Allah ya ce na ulil albabi Allah ya wata kuni ya ulil albab Allah ya ce ya ku masu hankali Allah ya ce ku ji tsoro na ka duba girman Allah idan an ce tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah an yi wa'azi ka yi kuka ka zub da hawaye amma gobe ka koma kan sabon Allah ka wannan ba tsoron Allah ba tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah lafiyar ka a hannun Allah idan ɗanka bayi ji Allah kake roƙa ya shirya maka idan matarka ba ta biyayya bata daidaita ba Allah kake roƙa ya daidaita idan matsalan ofis ne Allah kake roƙa idan matsalan sana'a ne Allah kake roƙo idan matsalan kasuwa ne jinka ganinka lafiyarka a hannun Allah yake don me bi zai baka umarni ka ba don me bi zai hane ka ka hannu ba don me ba za ka ji tsoron Allah ba don me ba za ka ji tsoron Allah ba Allah ya ce wata zawwadu ku riƙe guziri fa inna khaira zadi takawa Allah ya ce mafificin guziri shine guzirin tsoron Allah Allah sai ya ce wata ƙuni ya da albab Allah ya ce ku ji tsoro na ya koma su hankali a cikin suratul a'raf Allah ya ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasan ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu jama'a ba mu Allah yake magana da mu ba ya bani adama Allah ya ce ya ku ƴaƴan adamu kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum Allah ya na saukar muku na ba ku sutura wadda za ku dinga rufe tsiraicin ku da shi sai ya ce wa risha sannan na ba ku kayan da za ku yi ado da shi riga da alkyabba kan ba ado ake yi da ita ya bani adama Allah ya ce ya ku yan adamu an anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum na ba ku tufa wadda za ku rufe tsiraicin ku da shi wa risha Allah ya ce na ba ku sutura har wadda za ku yi ado da shi Allah sai ce wa libasu taqwa zalika kai amma tufa na tsoron Allah Allah ya ce shine mafi alkhairi dalili shi tufa wannan da za ka sa yana mutuwa amma tufa na tsoron allah baya mutu saka wannan tufan baya amintar da kai daga wata randa ka yi tsiraici wani ba su takawa zalika kai amma in kama kanka tufa da tsoron allah ka yi tufan da baka bukatan canji har abada shi wannan tufar idan baka ma kanka tufa da tsoron Allah ba baya rufe tsiraici shi yasa da ka samu mutum ya kai shekara arba'in ko hamsin ko sittin yana sa manyan kaya waɗanda ake ganin sutura ne amma idan mai bin mata ne sai ka samu ƙananan 'yan matan anguwa ko gari duk sun san tsiraicinsa wannan babbar rigan ta taimake shi haka ne haka ne idan bai ma kansa tufa da tsoron Allah ba sai ka samu 'yar makwabciyansa sa'an 'yarsa ta san tsaraicinsa wannan babbar rigan ya mai sutura bai mai sutura ba Allah ya ce kama kanka tufa da tsoron Allah in ka yi tufa ma kanka da tsoron Allah ka shiga cikin sutura tsaraicinka ya rufu idan mace ba ta tsoron Allah wannan zannuwa da take saya da su rufe mata tsaraici duk wani zani mai tsada tana da shi amma duk samarin anguwa da sauran mutanen banza sun san tsaraicinta yanzu wannan yadin ya mata sutura Allah ya ce na ba ku tufa da za ku rufe tsiraicinku da shi Allah ce amma fa ku yi tufafi makanku da tsoron Allah domin shi wannan tufa na yadi yana budewa na tsoron Allah baya budewa zalika min ayatin lahi Allah ce duk wannan ayoyi ne na Allah ya yadhakkarun Allah ce ina haka ne kuma domin mutane ina wannan bayani ne na ayoyi Allah ce domin mutane su wa'astu idan ka kama kanka tufa da tsoron Allah malam ka shiga suturar da baban kada har abada har abada ba za ka ban kada ba amma in yadi kake saya ko zani kike saya kisa in ba tsoron Allah tsirecin ki bai rufu ba wannan ita ce wasiya ta farko ita ce wasiya ta ƙarshe da Allah ya ma dukkan al'ummomin duniya walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa sainan wasayna otul utul kitaba min qablikum wa iyakun an ittaqullah Allah ya ce duk abin da kake gani a sammai da kasai mallaka ne na Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na ga Allah shi kadai abun da ke sammai da abun da ke kasai Allah sai ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Allah ya ce mun yi wasiya ma duk al'ummomin da aka ba su littafi kafin ku wa iyyakum Allah ce kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce mun yi muku wasiya me wasiyar Allah ya ce an ku ji tsoron Allah walakad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum Allah yace mun yi wasiya ma waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa iyyakum kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace mun yi muku wasiya anittaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah shi tsoron Allah idan mutum ya zama yana tsoron Allah in mutum ya zama yana tsoron Allah wallahi ya sha kwana a suratu ali imran Allah da ya bayani akan tugu da sharrin yahudu akan musulmai abinda Allah ya gaya wa musulmai su tsaya a kai wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a la yadurrukum kaiduhum shay'a إن الله بما يعملون محيط الله يا بياني أكن يهود da tarkonsu da yadda suke da mummunan ƙudiri a musulmi idan alkhairi tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط الله يتي إن تمسسكم حسنة تسؤهم Allah ce alkhairi idan ya same ku sai ya bakanta musu rai shi bai hudi haka yake duk waɗannan tsare-tsare da kake gani ake kawa na yara da sauransu da sauransu wallahi kuka samu in alkhairi ne wallahi in fetur kuka samu in kun biye musu wallahi ba da ku mura in tamsaskum hasanatun tasu'uhum Allah ce in alkhairi ya same ku Allah ya ce yana bakanta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha Allah ya ce idan kuma mummunan abu ya same ku sai su yi farin ciki Allah sai ce wa in tasbiru wa tattaku Allah ce amma in kun yi haƙuri kuka ji tsoron Allah la ya durrukum kaiduhum shay'a Allah ce duk kaidinsu da makircinku. Allah Allah ce ba zai cutar da ku da komai ba wa in tasbiru wa tattaku in har za ku yi haƙuri da riko da addininku. ku wa in tasbiru wa tattaku za ku yi haƙuri ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ku zan masu tsoron Allah Allah ce la yadurrukum kaiduhum shai'a. Allah ce kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba kun ji lakanin Allah kasan duk sharrin wani mai sharri a bayan bai hudu yake inda a kanka ne to Allah ce shi ma duk abin da ya shiryo in ka zan mai tsoron Allah Allah ce ba zai cutar da kai da komai ba kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam jiya muka yi darasi a kanta ai duk abin da suka shirya ma annabi yusuf yan uwansa har ya tsallake ya kai inda ya kai inda suke tsoron ya isan dama sai gashi ya iso wajen har ya wuce tunaninsu shi kansa bai yi tsammanin zai kai wannan wajen ba kun san bayan sun haɗu da suka bayyanar da abin da suka yi na su, sai ce musu innahu man yattaki wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ya ce sirrin abin kawai tsoron Allah abinda annabi su bai gaya musu kenan a kala la'anta yusuf kala ana yusuf wa hadha aki qad manna Allah alaina yace musu ni ne yusuf wannan dan uwana kenan binyamin sai yace to ku ji yadda al'amarin yake innahu man yattaki wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah yayi haƙuri da riƙe addininsa ya yi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi a kai fa inna Allah la yudi'u ajral muhsinin Allah bai tozartar da sakamakon masu kyautatawa yanzu wannan ayin ba ta yi daidai da na hudun nan da Allah ya faɗa ba can yace wa in tasbiru wa tattaku nan innahu man yattaki wa yasbir kaga abu ɗaya ne in dai rayuwa ce lakanin kenan idan ka zama mara tsoron Allah zaka faɗi in ka zan mara tsoron Allah za ka faɗi duk abin da ka tinkara a rayuwa wallahi doctor ko ko sabon Allah ne sai ka shanye kauce wallahi riba na gaba ai ba ku manta wannan kisa da muka karanta a nan ba na wannan bawan Allah da ya yi ta bibiyan yar babbansa zai yi zina da ita Randa ya samu daman bayan ta shiga matsala ta nemi taimakonsa dinar 120 ya bata ya ce sharaɗi zai yi zina da ita saboda halin da ta shiga ta ce ta yadda da kansa ya ce ya gama samun daman yin zinan sai ta kalle shi ta ce ka ji tsoron Allah sai ya tashi sai ya fasa ya bar mata kuɗin yau da aka ritsa da shi sai ya ce Allah da yarinyar nan ta ce in ci tsoron Allah Allah in tsoron kan ne ya hana ni zina Allah ka ban mafita sai aka bude mishi tsoron Allah ya yi rana ko bai to tsoron Allah kenan kaga da aka ce tsoron Allah laifin ne bai yi ba ya ji tsoron Allah sai ya kame daga laifin masu gida ya yi laifin nan da jimawa yanzu wata rana ne wani abu ya taso sai ya yi tawassuli ya roki Allah da wannan tsoron Allah to annabi sai ce fa inna Allah la yudhi'u ajral In inda ya kai ajiye aiki yana daga cikin karamcin Allah ba zai watsar maka da kayanka akwai sirri a ciki ko ba saboda ka wani ne aka yi harka ga kuɗinsa a hannunka watakila shi ma bai san da wannan kuɗin ba ɗauki kayansa ka mayar mishi ai shi ma ɗaya daga cikin su uku amana ya rike ta dukiya kuɗin leburanci ne na wani leburansa ya tafi ya bari ya rike ya yi ta juya mishi ta haɓaka ran da ya zo ya ɗauki kuɗinsa ya bashi da wannan ya roƙi allah shi ma ya tsira mutum zai bi allah abun ya lalace ne ba zai bi Allah ya lalace ba wahalar ka rashin tsoron Allah ka wahalar ka rashin tsoron Allah ka in ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah ba inda ba za ka isa ba wallahi ba inda ba za ka isa ba a wata aya Allah ce ya ayyuhal na amanu in tattaqullaha ya ayyuhal ladina آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم Allah ya ce, Ya Allah yace ya amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ce in tattakulla, in kun ji tsoron Allah ya ji Allah kun furkanan Allah zai sanya muku wani mai rarrabewa Allah zai sanya muku wani rariya wani matankaɗi duk abin da ya tunkaro ka a rayuwa wannan abin da Allah zai maka bai wansa zai tace maka abin da zai cuce ka daga abin da zai amfani ka duk abin da ka tunkara idan ba alkhairi ba ne zai rere shi in tattaqullaha Allah ya ce in kun ji tsoron Allah ya ji kun furkanin Allah zai sanya muku wani mai rarrabewa tsakanin abin da zai cutar da ku da abin da zai amfanar da ku wai kafir wai gafir lakum wai kafir ankum sayyi'atikum kuma zai zai kankare muku zanubanku wa ya gafir lakum kuma ya gafarta muku Allahu akbar wannan duk samara ce ta tsoron Allah za a sa maka mai rarrabewa abinda zai dinga tace mai cutarwa daga mai amfanarwa a yafe zunubanka a kankare su a goge su sannan kuma a yafe ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله yukaffir anhu sayyi'atihi Allah ce duk wanda ya zama mai tsoron Allah ya ji tsoron Allah Allah zai ta kankare zunubansa wa yu'zim lahu ajra sannan zai girmama sakamakon da zai bashi ranar alkiyama ai daga farko ma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يجي ومن يتق الله دو ديجي يجي الله يجعل له مخرجا الله زي باشي مفتا duk abin da aka rasa yaya za a yi Allah sai nuna maka ga yadda za a yi kullum idan mun yi magana ana cewa a koma zuwa ga Allah a rike addini a duk abin da ya dame mun nan wallahi muna bin Allah Allah zai nuna mana ta inda da a fita wallahi zai nuna mana ta inda ai ba dabaran ka bane huwa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ba dabarar ka bace ba dabarar ka bace Allah ne zai yi aikin abin da yake so ku bi shi duk yadda abin nan yirin caɓe eh, wallahi in mun bi Allah zai gaya mana zai nuna mana ga inda damu zai nuna mana ga yadda zaɓe ga sunan a ƙur'ani ta kota ina ga sunan a ƙur'ani ta kota ina Allah zai nuna mana ya zaɓe wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya Allahu makarajan Allah zai bashi mafita kasan waɗansu 'yan matan da hure musu kunne ake idan kina saka hijabi kina saka niqabi ya da ki samu miji allan to allan ne sai kin saba mishi ya baki miji sai kin fita da ce ya baki miji ai dai ki gamu da dan iska jama'a mun fahimta kuma a ina ne a wani gari ne a wace ƙasa ce waɗanda suke saka hijabi da waɗanda ba su sa hijabi wadda ba su sa hijabi suka fi auruwa a ina ne a ina ne wadda suke sa hijabi sun yi kwantai masu fita da tsareci su kuma suna auruwa a ina ne a ina ne in kin bi Allah in kin bi Allah Allah ne zai zama gatanki Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji allahu makharajan Allah zai sanya mishi mafita na biyu sai ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba to ina amsan ta fito ta inda baka yi tsammani ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira ya koma madina daga cikin manyan ƙabilun yahudawa da suka yi katutu a madina akwai banu nabir suna da anguwarsu da ganuwansu da tsaronsu su waɗannan banu nabir sai da allah ya gaya wasu sahabbai kuma ba ku taɓa tsammanin da ku yi kalaba a kansu ba kamar wani ne mai karfi da ya yi ƙarfi kai kana ganin kawai sai dai Allah ya isa amma ba ta inda za ku bullo mishi wallahi da Allah ya tashi karya sosai ya sa suka karya tsaronsu da kansu kafin musulmai suka shiga هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Allah sai ce ma zanantum an ya kurju kuma ba ku taɓa zaton za su fita daga madina ba wa zannu su kuma sun yi zaton annahum mani atuhum husuluhum min kariya da suke da shi ganuwarsu za ta iya ba su kariya ko Allah ne zai kawo musu hari Allah ya ce fa'atahumullahu min haisu lam yahtasibu Allah ya ce sai Allah ya zo musu ta inda ba su yi tsammani duk ka gama tsaron gidanka in dai Allah ne sai ɗanka ya haɗa baki da barayin su shigo gidan shi ɗankan in karen gidan ya gan shi zai mai haushi ne haka ne haka ne duk ka gama tsaron da za ka yi in ubangiji ya nufi a shiga gidan sai a haɗa baki da ɗanka ko a haɗa baki da matarka za a shiga ko ba za a shiga ba Allah ya ce fa'atahumullahu min haisu lami hatasibu sai akan Allah sai ya zo musu ta inda ba su yi tsammani ai sun ɗauka makamai ne za a tinkare su da shi a aje a buga bugato sun yi tanadi yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin Allah ce sai gashi suna fasa gidajensu da tsaron su da hannayensu wa qadhaf fi qulubihim ar-ru'ba Allah ce sai Allah jefa tsoron zuciyarsu yana daga cikin runduna mai karfi da Allah ke karya kowa da shi kawai sai ya sama tsoro yaro ne dan shekara 17 a anguwan sai a jefa muku sa dukkan ku kuna sa idan sun kai uku ko biyar za su iya sa duk ku shiga gida <laughs> eh tsoro ai da aka je badar Allah ya ce mumine na jefa musu tsoro ku ta tsaran kansu duk girman makamin da ke hannun mutum in ya riga ya razana shi kenan an gama faɗa kuma ko ba wani abu a hannunsa in dai bai razana ba zai galaba a kanka haka to Allah ya ce in kun ji tsoron Allah zai samu kuma fita zai azurta ku ta inda ba ku yi tsammani ba ina kai yanzu duk lissafin ka yana kan can da can da can ne to a kurani lace shi zai kawo hanyar da ba yi tsammani ba haka ne a gaba kuma ya ce wa man ya ji lahu min amrihi yusuran wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai sauki cikin al'amuransa to ka dubi ka dubi sakamakon tsoron Allah ka dubi sakamakon tsoron Allah ka dubi sakamakon tsoron Allah wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah min amrihi yusran Allah zai sanya mai sauki a cikin al'amarinsa ina duk abin da ake neman kenan to Allah ya lamunce Allah zai saba alkawari ne wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah yake wa yafi ni cika alkawari wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah ya ce wa yafi ni cika alkawari a wani ya ce wa aufu bi ahadi ufi bi ahdikum Allah ya ce ku cika nawa da ku ga naku a ƙasa duk waɗannan al'ummomi da kaji mutanen annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu mutanen annabi lut duk da kaji an halakar da su Allah ya ce walau anna ahalar ƙura amanu wata ƙau, lafata hana alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah ce duk waɗannan alƙariyu inda sun yi imani sun tsare tsoron Allah kun ji maganar tsoron Allah ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka nemi taimakon Allah akan fin karfin zuciyarka ka nemi taimakon Allah idan ka fahimci wannan abun laifi ne ma Allah ka nemi taimakon Allah ka kawo da kai wallahi da ka ga yadda zaka sa shi Allah yana wadata bawansa da wadatar zuci sai zauna lafiya a rayuwa tafarrak li ibadati amla usadaraka ginan wa asudda faqrak ka kiyaye ka kiyaye dokokin Allah ta wannan hanyar ake samun walwala ta wannan hanyar ake samun walwala ta wannan hanyar ake samun walwala walau anna ahalar ƙura inda ma'abuta waɗannan alƙaryu amanu sun yi imani wattaƙau sun ji tsoron Allah Allah ce lafatahana alaihim barakatin min samai wal ardi Allah ce da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa Allah me yasa ba su samu ba Allah ce walakin kadzabu sun karyata inda inda Allah ce sun yi imani sun tsare takawa Allah ce da mun bude musu albarkatu sama da ƙasa sama da ƙasa Allah ce da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa Allah ce sai suka ƙaryata Allah ce sai muka damke su wannan ba shi ne katangar iyaka tsakanin wuta da aljanna وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه دو wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna in ta ce abi nan ya ƙi shi kuma Allah duk lokacin da ka yi yunƙuri na binsa neman shari'a tsoron Allah duk lokacin da ka kau da kai to Allah zai shiga cikin abu wata ran sai ka ga wani abu ne da a rayuwa ya zama maka jini a cikin jikinka wata ran sai ka ga kana kyaman abu eh kana kyaman abu Allah ya shiga cikin al'amari amma duk lokacin da ka biye maranka idan abu ya taso maka za ka sadu da kabi sabon Allah duk lokacin da ya taso maka za ka sadu da kabi duk lokacin da sabon Allah ya taso miki za ki sadu da bi, to yaushe za ka shirin mala'iku ne za su zo su kama ka su gyara ka dole za ka fi ƙarfin zuciyarka bisa neman taimakon Allah wa amma man kafa maƙama rabbi sai ce wa na'an nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa Allah ce aljanna ce makomansa ya ji tsoron Allah ya hana ransa abinda take so Allah ce aljanna ce makomarsa kenan kaga duk wanda yake jin tsoron Allah ya biye maransa kaga wuta ce makomarsa أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala tadhakkarun afara'aita man ittakaza ilahahu hawa Allah ta ga da ya riki son zuciyarsa ta dawo abin bautar sa shi inda ya zuciyarsa ta karkata in yanzu yana so ya sha wuri kawai zai tashe ta in yana so ya tafi wajen fasikancinsa zai tashe ta shi duk abin da ta sa shi to yana gaba Allah ya ce to son zuciyarsa ta zama abin bautarsa ta zama abin bautarsa shi kuma Allah ana bin sa ne kana so ba ka so kana so ba ka so yana daga cikin abin da ke kai mutum kusa zuwa ga tsoron Allah shine tuna haduwa da Allah e mutumin da yake yawan tuna mutuwa yake yawan tuna kwanciyar kabari yake yawan tuna haduwa da Allah to yakan yi kusa da tsoron Allah karka yadda ka dinga wofanta wata rana abdullahi dan umar yake cewa ina tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ja'ahu rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya zo fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallama wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya ce ya rasulullah ayyul mu'minina afdal ya ce mishi cikin mu'mine waye ya fi falala misali a ce duk masallacin nan mu mu'mine ne Allah ya sa haka ne to tambayar da ya ma annabi a cikin mu kuma waye ke gaba da wani waye fi wani falala fakada salawatullahi wa salamu alaihi ahsanuhum akhlaqa annabi ya ce wanda ya fi kyawawan ɗabi'u wani ko a wajen fitan nan aka taka mai takalmin sai ya nuna ransa ya baci takalma sun fi dubu ya ba za a taka takalmi wani kafin kafansa ya kai inda kasa yake in ka fita bakin kofar nan ba shi ko tsalle da isa inda yake so dole takalma ne wadda yake da kyakkyawan ɗabi'a kada sai ce wa annabi sallallahu alaihi wa ayyul mu'minina akyas to a cikin muminai waye fi basira da wayo da hankali fakada sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aktharuhum lil mauti dhikra wa ahsan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan yace wanda yafi yawan tuna mutuwa a cikin muminai kakab annabi ce waye fi waye annabi ce wanda yafi tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan da kuma wadda ya fi tanadin abin da zai biyo bayan mutum kai wani bawan Allah da muke tare da shi shi ɗaya daga cikin abin da ya fi razana shi a duk abu in ya shafi karatu shi ne a zo maganan kabari in dai an yi magana da yake alaka da kabari to zai zabura mutumin kirki ne muna kyautata mishi zato Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya sa dan aljanna in dai za a yi magana ko karatu haka kai in dai an yi maganan kabari to a ranar sai mun yi hira ce nan za mu dage mu ci gaba da ayyukan alkhairi ran da ya rasu ni na tsaya a kan gawansa da mai sallah wallahi sai ina tuna wannan ce kullum maganansa kabari na ce gawa ne yau zai shiga kabari ya an iso wajen kuma kowa sai ya shiga to haka ne to yawan tuna mutuwa yawan tuna wannan kwanciyar kabari kabarin nan ko babu duka babu zagi kwanciyar kawai kwanciyar kawai inda za a barka da ranka ai ya ishe ka malam za ka iya zuwa ka yi wannan rayuwar yanzu da muke yi ka shekara saba'in ko ɗari ka mutu wallahi a kabari ka shekara ɗari biyar ba ya tashin duniya ba yanzu anan wuce kawai makabartu nawa aka cika an cika wannan ta ƙare an cika wannan an je an buɗe waccan duk gasunan wa yake ban kwana da mutane a su kafin je kwanta abu yadda ka ga kowa ya tafi na wala kai mara ka tafi kawai sai dai ka ganka abu wani kasuwa zai tafi kano sari sai dai a dawo mai iyalansa da gawa duk 'ya'yansa suna baba sai ka dawo baba sai ka dawo rabuwansu kenan haka ne akwai wani bawan Allah da ya rasu bai wuce sati biyun nan da suka wuce ba a gareji ne ya kai motarsa gyara abun yin ki jiki ya faɗi tun da ya faɗin bai yi magana ba a kawo shi asibiti ya cika annabi ya ce me wayon cikinku me wayon cikinku kai duniya mana duniya tana wahalar da mutane eh annabi sallallahu yake cewa ku kiyaye duniya faɗin a zo a yi sallah wannan motocin ɗaukan gawan suka tsaya wallahi dokta wannan motan da aka ɗauke shi ko aikin gonansa ba za a je da ita ba Allah wallahi mala ko aikin gonansa ba za a je da wannan pickup din ba shi kenan aka ɗauki gawan aka sa duk manyan abokan sannan kowa yana cikin motarsa wa'annan yaran anguwa su suka cika fikon din aka tafi da shi ko mutum ɗaya cikin abokansa ba da ya shiga motar da aka ɗauke shi kowa da motarsa ka je makabarta shi kenan abin da ya rage su kawo muku shinkafa ma 'ya'yanka wani in ya tafi ya tafi kenan da kuma da ka samu ko abinci tare suke ci a cikin gida yanzu yaran ya da su rayu ba ruwansu kar ka yadda kama duniya wannan shigan karka mata wannan shigan kana yi <laughs> eh, haka ne Allah ya ce alhakumu takatsu tara dukiya alfahari a yi kaza Allah ya ce ya shigaltar da ku hatta zo tuttumul maqabir Allah ya ce sai ga ku a makabarta Allah ce kun kai ziyara eh Allah ce kun ziyarci makabarta haka ne karka yadda wallahi malam rayuwa tana cike da darussa darussa masu yawa ga mai hankali shi yasa wurare da wahai kaji Allah wa ma ya zakaru illa ulul albab Allah ce ba masu faɗa kowa su wa asu Allah ce sai masu hankali ka yi tsamka kalla wata ran ka ɗauki matsayin darasi makan ka ɗauki asamin makanka gungu ka zauna iya abin da ka sani ka yi ƙoƙarin tuna wadda ka san a anguwan sun mutu ka ka dinga lissafo su baban wani ya rasu baban su wani ya rasu maman su wani ta rasu wan su wani ya rasu za ka yi ta ayoyi kai nawa ka ba ma Allah da ya barka to dama ce dama ce annabi ya ce aktharuhum lil maut dhikran wadda yafi yawan tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan yafi kuma tanadin abin da zai biyo bayan mutuwa ka shagalta da wannan duk abin da za ka yi a rayuwar duniya in Allah ya halatta maka ka je ka yi kayanka amma ka fifita wannan ka fifita wannan ka fifita wannan zai kai ka zuwa ga tsoron Allah zai kai ka zuwa ga tsoron Allah sai ka ji Allah na cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس الله يتي ياكو متاني بامو بكينا الله يتي اتقوا اتقوا ربكم ku ji tsoron ubangijinku kun ji abin da Allah ya mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku sai ya ce wakshaw yawman kuma ku ji tsoron wani ini Allah wani ini ne ya ce la yajzi walidun an waladihi ini ne da mahaifi bai iya taimaka ma abin da ya haifa da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a shi ma abin da haka aka haifan dan bai isa ya taimaka ma mahaifinsa da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne fala takurrannakum alhayatud duniya. Allah ce kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bari ta ruɗe ku ka yi ma duniya lissafi da kyau ka yi mata lissafi da kyau a natsi ka bibi ayoyin Allah ka yi ta su idan yau aka ce a garin nan kana da gidaje guda hamsin duka naka ne duka gidajen nan suna ne naka yadda ka ga ɗan haya ya fita wala kai ma haka da ka fita ka bari ba ku da bambanci wannan gidankan da kake gani ko ki wallahi ba za ka tafi da shi gida dai gidanka ne amma inda ka gan shi a ginan nan wallahi haka za ka haƙura ka bar shi a gun a gun da ka bar shi duk ka dinga wannan lissafin ina za ka je da gidajen babu kana da gidaje guda 20-30 baka da kyakkyawan masallaci guda ɗaya shi masallaci ka ne eh, zai dinga bin ka ko hutawa aka yi ba sallah ba wani ya huta a masallacin za a baka lada ka tafi da kayanka za a je araba gadon masallaci ne ka tsira da na bakinka to ka sayi gidanka ka saya in kana son gidajenka ka saya ka saya amma dai kar ya hana ka kuma wancan tattalin ka duk motocin nan da ka gansu duk motocin da suke kofar gidanka a kori kura da yi ka za a dauke ka a prado a kai ka makabarta ne prado ta zama na hajiya prado ta zama na hajiya prado ta zama na hajiya za a kai ka makabarta da prado ne wannan dai a kori kuran ita ce haka ne to Allah ce falata gurrannakum alhayatud duniya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi al-garur kar ku bar mai ruɗi ya ruɗe ku shaiɗan. ya raba ku da ubangijinku yana daga cikin da ke tabbatar da tsoron Allah a zuciyar mutum shine azumi wannan azumi da muke na ramadan allah ya ce ya farlanta mana shine don mu zama masu tsoron allah so bayan na ramadan ka dage ka dage da yin azumin muka na nafila yana sa tsoron allah a zuciyar mutum يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله كتب عليكم الصيام الله يتمم وجبتر دا أزمي أكنكو كما كتب على الذين من قبلكم كما يد مك وجبتر دا شي أكن وأن دا سكي غباتيكو ميسا الله كدورا من أزمي تلا ألكم تتقون دونكو زم ما ستكوا دونكو زم ما الله yana daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga tsoron Allah shine adalci wa bayan Allah duk ƙiyarka da mutum karka jefe shi da abin da ba gaskiya duk ƙiyarka da mutum karka ɓoye alkhairinsa idilu huwa aqrabu littaqwa ya ayyu ayyuhal na amanu kunu na lillahi shuhada a qisti Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zan tsayayyu akan al'amarin Allah shuhada a bilkisti kuna masu ba da shaida da adalci Allah sai ya ce wala ya jiri kun shan'anu qaumin ala Allah ta'adilu kar sa'insa da yake tsakaninku da wasu ya hana ku musu adalci wala ya kum shan'anu qaumin ala Allah adilu kar haushin waɗansu da kuke ji ya hana ku musu adalci Allah ya ce idilu ku yi musu adalci huwa aqrabu shi shine mafi kai kusa da tsoron Allah ba za ka taba zama mai tsoron Allah ba sai in za ka iya ma mutane adalci kar don kana jin haushin mutum ko baka tare da shi wannan ya sa in za ka yi magana a kansa ba za ka iya adalci ba la ilaha illallah wannan sai ka samu 'yan siyasa mu da ba addini ba eh, idan yana apc ba zai iya ma dan pdp adalci ba duk alkairin dan pdp duk alkairin dan pdp ba zai iya faɗa ba in kuma ya ga alkairin to sai ya zo da abin da zai soki alkairin idan demokaradiyya ta halatta haka Allah ya haramta in demokaradiyya ta halatta Allah ya haramta idan ɗan pdp ya ga aikin alkhairin ɗan apc ba sai iya faɗa ba inda zai yi alkhairin da duk ya yi sai ya san ta ina ya soka amma ba zai iya fitowa ya faɗi alkhairinsa ba amma kullum zai fito ya faɗi sharri a kansa wadda yake tuna kwanciyar kabari baya wannan siyasar shi allah a ƙur'ani ce ko ubanka ne in ya yi ba daidai ba ba daidai ba ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zamtsayayyu daram wajen yin adalci shuhada alillah kuna masu ba da shaida don Allah kuna masu jawabi don Allah walau ala fusikun Allah ce ko rigimar za ta dawo kanku ne wani abu ake neman bayani na gaskiya ake neman shaida ta gaskiya in ka faɗi gaskiyar za a rutsa da kai Allah ya ce ka dube ni don Allah ka faɗi gaskiya Allah musulmi wadda ya san Allah yake tsoron Allah zai irin wannan siyasar ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu na bilkisti ku zam tsayayyu daram wajen yin adalci tsakanin bayin Allah shuhada alillahi kuna masu ba da shaida don Allah walau ala anfusikum ko a kanku ne Allah sai ce awil walidaini wal aqrabin ko akan iyayenku ne uwa da uba ko akan yan uwa na jini yau wani bayani ake so a yi idan kai bayanin zai ritsa da iyayenka Allah ya ce ka ji tsoron Allah in ka zo jawabi ka faɗi gaskiya wal akarabin ko yan uwa ne na jini ku ji sai Allah ya ce in ya kun ganiyan au fakiran wadda za ka yi jawabin a kansa idan mai kuɗi ne ko talaka ne fallahu aula bihima Allah ya ce ni dai Allah ai na fi maka su la ilaha illallah idan wadda za ka yi jawabin a kansa mawadaci ne mai mulki ne mai dukiya ne au ko talaka ne allah ya ce ni na fi maka su haka ne kowa haka allah ce to ka dubin kawai ka yi jawabi in yakun ganiyan au faƙiran idan wadda za ka ba da shaidan a kansa ya kasance mawadaci ne au ko talaka ne fallahu aula bihima allah dai ya fi su dukansu biyu to mai tsoron Allah zai kalle su ya bar abinda ubangijinsa ya mai umarni to adalci yana daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga tsoron Allah huwa aqrabu littaqwa mafi kusanci zuwa ga tsoron Allah saboda haka akwai ayyuka da yawa wadda kuma in kana so ka zama mai tsoron Allah za ka runguma ka ci gaba da ƙoƙari kana yi kuma kana neman taimakon Allah wata rana sai ka ga bin Allah ya zama maka ciki Allah ya azurta mu da takawa Allah ya tabbatar mana da shi a cikin mu. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk